fiye da mayakan 'yan tawayen UFDD e 400 da ke gwagwarmayan kwato mulki da karfin soji a arewacin kasar Chadi su yanke shawarar sallamar da makamansu da gujewa yaƙi nan gaba domin maslahar ƙasa bayan fahimtar cewa babu abin cimawa a yaƙe-yaƙe. nous avons su que la guerre détruit notre pays. Mun fahimci cewa yaƙi yana lalata ƙasar mu. Saboda haka muka yanke shawarar dawowa ƙasar. Muna roƙon 'yan uwa 'yan adawa su miƙa hannayensu don komawa Chadi. Pour regagner le pays. Nous sommes revenus au pays pour une paix durable. Mun zo ne don zaman lafiya mai dorewa, kuma muna roƙon 'yan uwanmu su dawo don ci gaba da bunƙasa ƙasarmu. mu ita ce ganin 'yan Chadi suna zaman lafiya tare da juna. Mun yi tunani mai zurfi domin dawowa da taimaka wajen gina ƙasa. Babban burinmu ne shine ganin ƙasarmu ba tare da yaƙi ba, ba tare da wata damuwa ba da rashin tsaro. Gwamnan lardin Tibesti Abdulrahman Ali ali muhammad shine ya karbi waɗannan tsoffin mayakan a garin wur wurin da suka yi gangami kafin daga bisani suka gana da ministan tsaron cikin gida na ƙasar chadi janar abbali sala da ke wata ziyarar aiki a yankin ministan ya nuna farin cikinsa game da kyakkyawar niyyar waɗannan mayakan da farko ina yin godiya ga 'yan uwa da suka miƙa kai eh, sannan suka karbi tayin zaman lafiya da shugaban ƙasa ke yi wannan dawowar na nuni da cewa sakon zaman lafiya na shugaban ƙasa ya iso sannan ya sami karbuwa. Idris Umar Idris ɗan jarida ne kuma masanin harkan tsaro a ƙasar Chadi ya yi mana tsokaci kan miƙa kai da waɗannan mayakan tawayen suka yi. abun da yan tawa suka yi jiya gaskiya ya burge mu saboda da su dawo gida shekarun da suka wuce shugaban kasa Idris bi ya miƙa musu hannu kowa ya dawo gida kuma sun ji abun da ya faɗa kuma sun dawo mu a ra'ayinmu ya sai ya lalata ƙasa mu a ganin mu yakin ba zai kawo wani solution ba gara su dawo gida su ba da gudunmawa saboda za su gina cadi watanni da suka wuce akwai a Sheikh Ibn Umar da ya dawo gida shi ma tsohon tawaye ne yana ƙasan waje kuma ya dawo gida kusan shekara 20 da wani abu kuma yanzu ya dawo to ko wasu irin dabaru ne gwamnatin kasar ke yi wa irin waɗannan mayakan idris umar idris ya ƙara da cewa duk inda suka dawo hukuma tana da wata dabara zaina nan a rubuce yan tawayen suka dawo za a kai su training a wajen fariki na sojawa a musu training ko na wata shida ko na wata tara sa sa sojan rundunar sojan gwamnati wato za su yi aiki a cikin rundunar sojan gwamnati kenan eh za su yi aiki saboda sun dawo dama aikin su aikin soja ne masu nazarin al'amuran yau da kullum a kasar chadi na ganin cewa shugaba idris debi itno ya ayyana abali sala kan mukamin ministan tsaro tsaron cikin gida ne sakamakon zamansa na ɗan yankin da ke da kyakkyawar hulɗa da 'yan uwansa a kabilar Tubu. Tijjani Mustapha Mahdi daga mena RFI Hausa.